وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي هدوى أولا يمتي ترانر رانا يوشنيو لهدكو lahadi muna 29 ga watan dilka'ada hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar shekara ta da 2026 mun haɗu a farfaji wannan makaranta kamar yadda muka saba na alfaruk islamic academy da ke nan cikin unguwar dosa cikin garin kaduna domin ci gaba da tafsiri a karatu a cikin littafin tafsirin suratul fatiha wanda wannan kuma shine darasinmu na tara daga farkon littafin darasi na tara hakan kon kirga maka ne ai baka zauna ba da aka yi na takwas ba aminu ne ke tare da mu shi yasa ka rikici haka ne ko mhm. muna karkashin alfawaid alalmiya fa'idoji wanda malan ke kawo muna ilmance wanda suke cikin suratul fatiha kuma ya kawo mana har guda goma sha biyar ko guda goma sha shidda almuhim dai za mu tashi a fa'ida ta sha shida ɗin za mu yi mai tada kanta sai mu tashi kan mun karanta ta je ko? malace na sha shida shi ne daga cikin fa'idan da za mu samu a cikin suratul fatiha za mu same ta ne fi ƙaulihi ta'ala a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa ghairil maghdubi alaihim ba ta farkin waɗanda kai fushi da su ba ko kai fushi a gare su ba wannan cewa ta farkin ba wanda kai fushi a gare su ba malata isbatu sifatil ghadab lillahi ta'ala yana tabbatar da siffan fushi ga Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi fushi kamar yadda yakan yi yafiya kamar yadda yake yarda hakanan yakan yi fushi akwai abubuwan da suke yardar da Allah akwai abubuwan da suke mene suke fusata Allah to cewa ba ta farkin wanda kai fushi a kansu ba sai tabbatar da cewa ashe Allah da kansa ya faɗi cewa yana yin fushi wa hiya sifatul kuma sifa ce ta haƙiƙa ba tare da an canza ma Allah ma'ana ba a ce ai ba fushi yake nufi ba yana nufin kaza ne ko a karkatar da ma'ana a'a sifa ce tabbatacciya Allah yana yin fushi sabitatun lillahi ta'ala siffa ce tabbatacciya ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa idan an masa abin da ke fusata shi yana yin fushi kamar da ya zo a cikin hadisi cewa Allah ta'ala zai yi fushi ranar alkiyama irin fushin da bai taɓa irinsa ba kafin ranar alkiyama shi ya sa har za a je annabawa da manzanni za ta furin annabi adam alaihi salam mun taɓa karanta da ku a cikin sharhin al'usul salata na malam usaimin za a je wurin Allah subhanahu wa ta'ala wurin annabi adam afwan ana nufin ya je roki Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin shi na abul bashar duk wani mutum ɗa ga annabi adam tsatso ne duk wani mutum daga tsatson annabi adam ya fito idan aka je annabi adam alaihi salam zai ce yau Allah ya fushin da bai taba irinsa ba ba zan iya ba za a zo wurin annabawa annabi nuhu annabi ibrahim annabi kala har sai an zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ce ana laha ana laha ana laha ni na cancanta in je in roki Allah akan a zo a yi ma mutane hisabi dan wuta ya san wuta za shi dan aljanna ya san aljanna za shi Allah ka samu na cikin aljanna to saboda haka wannan ke nuna cewa a hadisi ya tabbatar da Allah yana fushi gashi na a Qur'ani Allah ya tabbatar da cewa shi ma yana fushi ko wannan ita ce gaba ta sha shida menene fa'idan da ke cikin wannan gaban shine kar mu kuskura mu aikata abin da zai sa Allah ya fushi da mu an fahimci fa'idan mu nisanci duk abin da zai sa Allah ya fushi da mu menene abin nufi mu nisanci ta farkin waɗanda ya fushi da su ɗin su ne yahudawa sannan sai na sha bakwai mala ya ce fi ƙaulihi za mu samu fa'ida ne ta sha bakwai a cikin faɗin Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba wala dallin ba kuma waɗanda suke batattu ba to ina fa'idan take malai ce abafa Allah ta'ala ni'mata ilaihi idan kun kalli ayar nan da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina ni'ima zuwa gare shi don ya ce ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su kun ga an jingina ni'iman zuwa ga Allah ya ce to an jingina ni'ima zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne hajji ake daina fifita da littafin na akwai ayoyi a ciki yawwa ki nemo wani ɗan aiwas biya ɗinki ko katin auren yarki ko kawaki Allah ya muku albarka an jingina ni'ima zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ‘yan uwa’ wa hazafa fa'ilil ghadab amma sai aka shafe aikinsa na fushi fa aka ce wanda kai ni'ima a gare su kun ga an jingina ni'iman gare shi kun fahimci magana lam yaqul ba a ce ghayrul ladina ghadabta alaihim ba ta farkin kuma wanda kai din kai fushi a gare su ba sai aka shafe shi din yake fushin haka ne ko ba haka bane amma sai ba a jingina fushi zuwa ga Allah ba sai aka jingina masa ni'ima me yasa aka jingina ma Allah ni'imar ba a jingina masa fushin ba mala ce an yi haka ne liwujuhin saboda wasu fuskoki da ake so mu fahimta game da Allah subhanahu wata'ala na farko minha daga cikin abin da ake so mu sani na dalilin da yasa aka jingina ni'ima ga Allah ba a jingina fushi gare shi ba shine annan ni'mata hiya alkhair wal fadl ita ni'ima alkhairi ne da falala duk wanda Allah ya bani ya ni'ima gare shi ai ya sa alkhairi kuma ya masa falala kukan kukan ce mutuna cikin alkhairi dumu dumu to ba dumu dumu da tafi aljanna ma ko ba ku yadda ba shine Allah ya baka lafiya ya baka rangwame littafin da za mu fara na waridwanun min Allah akbar yardan Allah shine gaba shine mafi girma in Allah ya kaddara yau za mu fara shi da maza a masallaci ku yi kokari ku saurin kabin wannan karatu a audio ɗinsa za ku ji muƙaddiman da ke cikin littafin nan wannan muƙaddiman shine paracetamol din matsalolin rayuwar nan duk abin da ya dame ki a duniya ki je ki karanta muƙaddiman littafin nan in Allah ya yarda ku sai kin samu sauki a cikin sa Allah ya sa dace to ita ni'ima hiya alkhairu wal alkhairi ce da fadala wal shi fushi kuwa min babil intiqam ana yin sa ne sanda ake mutum kamun ga in mutum yayi ai masa wal adl da kuma adalci wanda ya janyo ma kansa fushin sai ai fushin da shi wanda ya aikata abin ai masa fushin sai ai fushin da shi amma ita ni'ima ko ka roƙa ko baka roƙa ba Allah yana yi maka ita ba ku fahimta ba kila ko yanzu idan kika gaji kika yi ligis me kike so ki san ki samu karfin jiki bacci musulmi na bacci ko bai kafiri na bacci ko bai e duk wanda yana samun hutu ko bai samu to amma kowa ne Allah zai mishi azaba a'a duk wanda ya bi shi zai mai ni'ima in kaga Allah ya mu mutum azaba shi ya janyo ai masa azaba amma ita ni'ima dama ita ce ita ce ita ce siffa ta Allah siffan shi ne dama shi ni'ima yake bai azaba sai an janyo ya azaba Allah ya sa kun fahimci karatu kun fahimci abin da kyau ko yawwa an jingina ni'ima gare shi ne aka shata cewan ba shine mai fushi ba saboda shi fushi in kaga Allah ya fushi da mutum to mutum ne yayi za a yi mishi ko kuma yi abin da adalci shine ai fushi da shi ai masa azaba kamar wanda ya kashe rai annafsu bin nafs wanda ya kashe a kashe shi wal ainu bil ain wanda ya cira idan wani a cira nashi wal anfu bil anfu wanda ya cira hancin wani a cira nashi kaga da bai cire hancin ba Allah zai ce a cire nashi amma kuma kina zaune sai ki bacci ki huta baki roke shi bai miki ni'ima amma in kin ga ya kama mutum to laifi mu ce mishi ba zan ce kin ga ya kama ki ba dan man fatan ki ya kama ki ina fata an fahimci wannan Allah ya taimake mu dan Allah an fahimci karatun saboda fahimtar ya fi karanta bakin sannan sai ya ce war rahmatu taglibul ghadab sannan ita rahamar Allah ta rinjaye fushin shi haka da ma ya faɗa wani wuri ce rahmati wata at kulla shay duk wani abu duk wani laifi duk wani mutum ni Allah idan nace zan masa rahama to ina da rahaman da ta ishi kowa ya tsira ta ishi kowa a bashi ya tsira ku duba talakan aljanna ku gani fa talaka yan aljanna shine wanda za a fitar da shi daga wuta yana wutan ne ta roƙon a fitar da shi Allah ya ce ma Allah in a can an cire kafa ya ce ban ƙara roƙon wani abu dan Allah ni dai a ce ni in fita ana fitar da shi zai jinya na inda ya ƙwaƙƙo ne da wahalan da ya sha a jahannama sai ce ya Allah sai Allah ce ya bini adam yana cewa ya rab tun kan ya faɗa Allah zai ce ya bini adam ka kiyaye ni na san ka kai fa kake wuta kake daga nan ba sauran magana me kuma na kira na sai ce ya Allah ka taimake ni ni ko ban shiga aljanna ba a kai ni kusa da ita gani Allah ya ce daga wannan ya ce Allah daga wannan ka tabbata ce na tabbata kar ka ƙara ya ce ba zan ƙara daga wannan ban ƙara tambaya sai Allah ya matsar da mutum in aka matsar da shi ya hanga kuma sai ya manta daga inda ya fito in ya natsa sai ce ya rab ya ubangiji Allah ce ya bini adam kai mai dogon buri ya dan adam ya ce ya Allah ka taimake ni ko ka dan in shiga aljanna a ƙarshe abin da zai roƙa kenan sai Allah ce a ka dai faɗi duk abin da kake so ya ce yana son kaza in aka tsiratar da shi daga azaban kenan ya lissafa ya lissafa ya lissafa ya lissafa ya gama Allah ce daga shi ba za ka ƙara tambaya na wani abu ba ya ce ba zan ƙara tambayan ka baya Allah sai ce to ai a lissafin ka ba ka faɗi ka zaɓe ce to Allah da shi ya ce ka kuma ce ba za ka tambaya ba <laughs> kai fa ka ce ban da shi ya ce Allah to da shi tun da kai ne mai bayarwan a bani in ya gama tsab Allah ce da kaza ya ce da shi sai an gama tsab Allah ce a ninka mai a ninka mai a ninka mai so goma sannan a tsiratar da shi wannan shi ne ubangiji zalikumullahu rabbuku shi ya sa duk abin da zaki a duniya ki sa Allah farko ki sa Allah farko saboda duk abin da zaki sun ga iyaka na abu duwa iyaka na sa'in din nan in Allah ya ce mace ki kika hausahu ma'ana kika shiga sahun wanda Allah ya ce yau na yarda da su kun san yardan Allah so ɗaya ne so ɗaya ne in yau din nan Allah ya ce ya yarda da mutum to har abada ko yi mai laifi ba zai mishi azaba ba ba zai bar shi maye abinda za su rabu ba fushi ne Allah yakan yi zo ya canza Allah yakan yi fushi ya ce ya yafe amma baya yin rahama kuma ya ce ya fasa baya yi Allah baya yin wannan kun fahimta to shi a nan sai malai kawo yake cewa saboda war rahmatu taglibul ghadab rahaman Allah tarin da ya kushinsa haka ya fada cikin hadisul qudsi ya ce rahama na tarin jaye na ne Allah wanda zan ma rahama sun fi waɗanda zan ma azaba ƙarshe ma duk za a fitar da mutum inda ba shirka mutum yake ba fa azafa ila nafsihi sai Allah ya jingina zuwa ga kansa da ya ce an amta gare ka din nan sai ya jingina zuwa ga kanshi akmalul ne mafi cikan al'amura guda biyu Eh, haka ne ko wa huma wa huma, da wanda sune mafiya rigaya kuma mafiya daidaito da ƙarfi fa hadhihi ƙur'an qur'an wannan ita ce hanyar da ƙur'ani yake bi fi isnadil khairi ta yanda in kun karanta ƙur'ani za ku ga ƙur'anin nan yana isnadil khair khairat yana jingina alkhairai wan ni'ami da dukkan ni'imomi yana jingina su ne ilaihi zuwa ga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya tashi zai sallan dare qiyamul layl daga cikin addu'an sa na du'aul istifta akwai wurin yake cewa wal khairu kulluhu bi yadai ya Allah duk wani alkhairin da ake nema ni na sa a hannunka yake ka yake kawai wa sharru laysa ilai, duk wani abu sharri ko Allah ba kai ne mai ba kai bane Allah ana bika wa ilai. ina yi domin ka ne kuma gare ka na san zan koma wurin wurinka nake nema annabi sallallahu alaihi wasallam a nan dare ke wannan to shine sai malai ce wa hadfil fa'ili fi muqabalatihima shata cewan Allah ba a ce ghairil ghairil ladina ghadabta alaihim ba a ce haka ba za ka ce ghairil maghdubi alaihim kawai ba a ce ghadabta a sanya wannan tawun din a dingina ta ga Allah ba to shafe wannan fa'ilin da aka yi da wancan tawun din shi ma yana daidai da nuna maka cewa asalin wato fushin Allah bai kai ni'imansa ba ka qauli mu'minai jin aljinni kaman faɗin waɗannan muminan ne guda biyu na daga cikin aljanu da suka ce wa anna la nadri asharrul urida biman fil ardi mu ba mu sani ba shin ana nufin sharri ne ga wanda suke doron ƙasa kun ga nan ba a ce rabbuhum ba sharri ake nufi ga wanda suke doron ƙasa kaga ai ba su faɗi waye mai sharrin ba amma kowa ya san wanda yake kama mutane in sun saba mishi sai suka ce am arada bihim sai suka ce mai a gaba rabbuhum kun ganin sun kawo Allah a can ba sai la nadri am arada bihim rabbuhum sharrun ba su kawo rabbuhum a baya ba sai suka kore duk wani abu na sharri gabarin Allah amma da suka zo wurin alkhairi sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijinsu yana nufinsu ne da shari'a kun ga sai aka jingina shari'a zuwa ga Allah aka kore mene sharri gabarin Allah subhanahu wata'ala shine abinda malam ke nufi yace in zaki ta duba Qur'ani gaba daya haka tsarin Qur'ani yanzu. Allah kai mana rahama sai na biyu karkashin dalilan da yasa aka shafe eh, eh, aka jingina ni'ima ga Allah ba jingina fushi a gare shi ba malam yace annallaha subhanahu wata'ala dalili daga ciki shine Allah subhanahu wata'ala huwal munfaridu bin ni'am shi kadai ya mene ya kadaita da yin ni'ima ba mai yin ni'ima in ba shi ba Allah ta'ala ya ce wa ma bikum min ni'matin babu wata ni'ima da take tare da ku fa min Allah face daga Allah take haka ne ko shi yasa a wannan karshen suratul mulk da menene ayan karshe ta suratul mulk wanda ke cewa in asbaha ma'ukum ghauran ko faman ya'tikum bima'in ma'in in aka wayi gari ruwa ya dauke wa zai zo muku da ruwa mai bubbuga da idanuwa rijiyoyinku su kawo ruwa ku samu ku sha in sama ta rike ruwanta wani kafir ya ce shi ne yana faɗi ruwan idan shi ya kafe a haka ya makance bi ma'ana ya kawo ma kanshi kafin ya kawo ma wasu in ya isa to shi ya sa a nan, shi ne sai malam ya faɗi Allah ta'ala ya kawo wannan ayan ce idan mun kalli ayan da kyau da Allah ya ce babu wata ni'ima face daga da ba wata ni'ima da ke tare da ku face daga Allah take yace fa udifa ilaihi ma huwa munfaridun bihi sai aka jingina zuwa ga Allah abinda shi kaɗai ke ɓanta da shi wa in udifa ila ghairihi inda a ce za a jingina ni'ima a ce wani ne ke ka ba Allah ba falikaunihi tariqan wa majran lin ni'ma to in kaga an jingina ni'ima zuwa ga wani a ce wani ayya ni'imta ya kyauta ye kaza to shi wannan ya faru ne fariqan a matsayin shi hanya ne ba shi ne mai ni'iman ba shi da ya zama hanya ce wa majiran kuma magudana lin ni'ima na ni'imar Allah ya so ya amfani da kai ya ni'imta bayi amma ni'imar ba taka bace ta Allah ce kun fahimci magana in har za a jinkira ni'ima ga wani wanda ba Allah ba a ce wai ai wance mutumiyar kirki wance akwai kyauta to da Allah bai bata ba ta isa ta bayar da abin da take bayarwa ba za ka yi ba to don haka yanzu ita da ta kawo wannan alkhairin dalili ce ba wai ita ce asalin mai ni'imar ba Allah shi ne mai ni'imar an gane jama'a Allah taimake mu sai malai ce abdul amma fushi ala a'da'ihi yana yi ne akan makiyarsa wanda suka ketare iyaka cikin addinin sa wala yahtassu bihi ta'ala wannan Allah ta'ala ba shi kaɗai ke keɓanta da shi ba bal kai ba haka ba ma a wadda cikin wanda suke fushi akwai mala'ikatuhu mala'ikinsa wa uhu da annabawansa wa rusulihi da manzanninsa wa auliya uhu da waɗanda suke bayinsa na ƙwarai majibintansa yaghdibuna li ghadabihi dukkan su suna yin fushi da fushinsa ko kuwa suna yi mu dauki na farko misali kila mu iya samu musu hadisai ko ayoyi da yace Allah mala'ikun Allah suna fushi daga cikin wanda mala'iku ke fushi da su akwai macen aure wanda mijinta ya neme ta ya biya bukata ta ki ba shi goyon baya ba bisa dalili na shari'a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce har alfijir ya fito mala'iku na tsine mata suna fushi da ita an ji ɗaya na ka muku wanda ya shafe ku daga ciki akwai mene masu siyar da kayansu da kayan ƙarya da rantsuwan ƙarya dan kasuwan da zai ta wallahi tallahi ba haka na siya ba kuma ƙasa da haka ya siya amma kai na gara tunaninka sama dan ka ƙara mishi kin ce dubu shida ya ce wallahi ko ni ban siya haka ba me yake nufi sai ki ce mai dubu biyar da ɗari biyar bayan kin ce shida ya rantse yanzu za ki tunanin dubu biyar da biyar ne ko dubu bakwai za ki tafi wanne ciki za ki dole bakwai za ki tunani ya gara ki kuma ƙarya ne to daga ciki akwai almusbilu izarahu mutumin da ke take wandansa Allah ta'ala ce Allah ba zai kalle sa da idan rahama ba ran alkiyama ba kuma zai tsarkake shi ba ko yana da azaba mai radadi an gane wannan na'am to sai annabawan Allah su ma suna fushi da manzanni mu dauki annabi Musa alaihi salam lokacin da fir'auna ya ki karba kiran da Allah ya aiko shi da shi da sakon da ya aiko shi me yace ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وعالا في الحياة الدنيا rabbana ليضلوا an سبيلك rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim kai a can ma da ya gama Allah ce ka dishe zukatansu kai musu azaba Allah ba fa za su bi ka ba sai sun ga azaba mai radadi annabi ya fusata annabi nuhu alaihi salam sai ya ce wala tarin alal ardi min al kafirina dayara Allah kakka bar gidan ko kafiri ɗaya a doron kasa duk kai rugurugu da su ka darkake su to kun ga ashe fushi Allah yana yi mala'iku suna yi manzanni suna yi bayan Allah na kwarai ma suna fushi ne in an taba Allah ba an taba kwanan tuwansu ba an gane wannan duk wanda yake bawan Allah ne na gaske ya fi tsananin fushi idan an taba addinin Allah fiye da shi shi an taba shi amma tsakaninku da Allah mu wanne muka fi in an taba kwanan mu galibi ko an taba mutuncinmu ko an taba wani abu da ya shafe mu na rayuwa to amma dai fushi ne wanda in kayi din Allah ya ce fa ina aqabtum fa aqilu bi misli ma uqibtum bi in an muku ku daidai yanda aka yi muku kaga an baka daman karama kai fushin amma an ce karka wuce iyaka kuma an ce kai hakuri fi. to amma dai ba laifi bane to amma fushi game da addinin Allah bane da ba daga kafa a kansa jama'a mun fahimci wannan bi wani? to saboda haka nan sai malike fa kana fi lafzi fi lafzati al-maghdubi alaihim sai kasance a cikin lafazin faɗin wanda kai fushi a gare su bi muwafaqati ihi, wannan akwai dacewa wanda suke waliyan Allah ne in an taba an an taba dinin Allah suna fushi lahu suna yin fushi a makofin Allah min ad-dalalati wannan na daga kuma cikin hujjoji ala tafarrudihi bil in'am dake nuna kadaituwan Allah da ni'imomi wa annan ni'ima kuma lallai ni'ima al almutlaka wanda take sakakkiya sakakkiyar ni'ima wanda ba kaidi kamar ruwan sama kamar numfashi ko kamar lafiya kamar haihuwa kamar abinci ni'ima ce wannan sakakkiya da Allah ke makowa da kowa har da waɗanda babu taklifi a kansu wanda babu nauyi a kansu irin dabbobi da tsuntsaye duk irin wannan ni'iman minhu wahdahu daga Allah shi shi kadai take ko akwai wanda zai iya cewa shi zai bamu damina ko shi zai fito da rana da wata da taurari ba wanda zai iya shi kadai ke banta da shi subhanahu wata'ala wa huwa al-munfaridu biha shine wanda ya kadaita da dukkan waɗannan ma laysa fi lafzatil mun'im alaihim wanda bai zo wanda yake a cikin bai zo a lafazin wanda yake yin ni'ima a kansu ba aka ce an'amta sai aka jera aka jingina gare shi ba a ce wanda ake musu aka ce kai kake yi saboda kowa yadda Allah ne mai to Allah kai mana ni'ima wa min ha daga ciki abin da ke dalilin saka jingina ni'ima ga Allah ba a jingina fushi a gare shi ba shine annafi hazzi fa'ilil ghadab a cikin shate wanda ke yin fushi din nan min al-ish'ari bi ihanati al-maghdubi alayhi yana daga cikin abin da ke sa a ji cewa a kaskanci ga wanda aka yi fushi a kansu din ma'ana tunda Allah ya fushi da su dan me zai jingina su gare shi tunda ba son sa yake ba za a ce nashi yanzu wani lokaci ko ɗan da mutum ya haifa ya abu ba na daidai ba bai so a jingina shi a ce ɗansa ne ko ba haka ba amma idan ɗaya na gari fa mutum an faɗa sai ka jana an goda Allah abin da kin dai ji daɗi hajiya kawai shi ne magana tsakani da Allah ba haka ba ne haka ne to shi ya sa ni'imomi ta ka jingina su ga Allah abin da yake fushi sai ba a jingina su ga Allah ba wa in udifa ila kai ina nake ne ku gaya mu ومنها أن في عزف الغضب من إشار بيد نعم وتعقيره كو وتصديره شا وتصدير شأنه كما أن جنجنا أن جنجنا فشي زوا ga Allah ne saboda a nuna kaskancin wanda aka yi fushi da shi ɗin, da kuma karanta a cikin al'amarinsa da ganin cewa shi ba kowa ba ne malai tafi zikiri fa'ilin ni’ana wanda shi abinda ba ambata bane dangane da wanda kuma ake maganar ni'ima a kansu sanda aka ambace su bai ma'ana sanda aka ambaci masu ni'ima an jingina su ga ni'ima an jingina ta ga Allah fushi an jingina shi ga waɗanda aka yi fushin da su shine abin da yake nufi a nan wanda wannan yin haka min ikramil mun'imi alaihi yana daga cikin karrama da mutunta wanda aka yi ma ni'ima kan shi din sune mu'minai wal ishadatu bi zikrihi da kuma yin yabo ta hanyar ambatan wanda aka yi ma ni'iman a jingina cewa ni'iman nan daga Allah aka yi masa ya zama yabo a gare shi ko ba haka bane wani in ya haɗu da gwamna sai ce da Allah ai mana hoto saboda ya nuna ma mutane yau ya ga gwamna an musu hoto haka ne ko ba haka bane haka ne ina muku misali ne da mataccen tunani zuwa ga rayayye saboda a gane saboda yanzu duk duniya ne ta mamaye mu, shi yasa kana so ka sai mutane lahira sai ka tuko su ta duniya inda aka zo kai ta musu labarin lahirar ba za su tsaya ba amma ka tattaro su a duniyance shi shikenan haka nan, sallallahu alaihi wa sallama yake masahabbai wa'azi kasuwa za a wuce ana tafiya na ta hada adan kasuwa da kaza Ya ga wata akuya karama ga ta karama ga ta mushe ta mutu ga kunnin ta yankakke wanda larabawa ma suna kallon dabba mai yankakken kunni walakantaccen dabba ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa hannunsa mai albarka ya dauka ya ce jama'a wa zai siya wannan suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko tana raye ba za mu siya ba kalli fa kunninta ba kalle ta kyamushashiya ba wani nama ba maiko ko tana raye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ba ta da amfani wurin mu yace to duniya ba ta kai wannan ba wurin Allah ko ɗan neman duniya mun karanta dariku salin makumanta hadisi ne ingantacce kun fahimci wannan yau to shi yasa an kana so mutane su fahimci Allah sai ka biyo ta inda suka shagala a duniya sai ka kai su zuwa ga Allah idan suka fahimci Allah to za su tsaya Allah ka taimake mu kuma kai mana rahama to shine mala yace wa rafa qadruhu ma laysa fi hazfihi sai aka daga darajar sa a cikin abin da yake ba shafi! bi ma'ana dai mun fahimci karatun jingina nima ga Allah ga kuma shafe jingina shi fushi zuwa gare shi fa idza ra'aita man qad akramahu man akramahu malikun idan ka ga duk wani mutum wanda wani mai mulki ya karrama shi ya girmama shi shine wa sharrafahu ya girmama shi wa rafa qadarahu kaga wani mai mulki da ya daga darajar wani ya bashi kyauta ko na kuɗi ko na kaya ya hada mishi har da wani award da ya mika mai a bainar jama'a duk duniya ta shaida ai yau an cika shekara saba'in da kafa makaranta kaza sarki ma ya zo gwamna ma ya zo an sa mana riga mai bulu da kaza an yi mana tafi an yi aluta a duniya ke kan yanzu yau kan ke kin kai ko ba ka bane duk wanda ya gace a ce ai gwamna ya ba mu certificate lokacin da aka yi presentation kaga wannan kana jin wani ne mai mulki ya daga darajar wani kila ma ce akwai best student akwai kaza za a yi kaza za a yi kaza da sauransu fakulta sai ka ce hadal ladhi akramahu sultan kana ganin sai ka ce jama'a ga wanda sarki ya karrama shi ga wanda sarki ya masa kaza ina fata kun gane misalin wa khala alaihi wa khala alaihi yayi masa kyauta wa tsahu kuma ya bashi ma tamannahu abin da yake nema ya girmama shi yayi masa kyauta kuma ya bashi abin da yake nema kana ablag wannan shi yafi kaiwa makura fi sana'i wurin yin yabo wa ta'zim da girmamawa min qaulika fiye da kawai ka zo ka ce hadha alladhi ukrima wannan fa shine wanda aka karrama shi wa khuli'a alaihi akai masa kyauta to wa zai gane me aka bashi wa ya bashin akai masa kyauta zai wa ma dan shi ne bashi akai masa kyauta zai wa kosai ne wanda ya san mishi an fahimci wannan amma ka ce sarki kaza to ka san magana ta girmama wa shurrifa kuma aka sharrafa shi wa utiya aka bashi in ka faɗi wannan bai kai kaman wancan na farkon wanda ka faɗi wanda yayi ba shi ya yasa kenan ni'ima da Allah yake yi faɗin cewa Allah ke yi sai nuna daraja ne ga wanda aka yi ma ni'ima haka nan fushi da aka shata cewa duk da an san Allah ke yi amma ba a faɗi shi ne ɗin ba sai ya nuna su wanda aka yi fushin da su ƙasƙantattu ne ba su ma kai matsayin cewa Allah ya kula da su ba Allah ya sa kun fahimci karatu duk wannan fa a fatiha muke samuwa duk in kana karanta fatiha kana roƙon Allah ne a karrama ka ai maka ni'ima a ambace ka tare da Allah kar ai fushi da kai ballantana a shafe ka daga cikin waɗanda Allah za a jingina su gare shi da kin zo karanta ghairil maghdubi alaihim zuciyarki ta gaya miki wannan babban magana zaki ji kin ƙara natsuwa ko wayanki tana ringin kin sautin ta sa waya a ringi zai ta ce yar banza ne ta jiranta ta ki kira gashi ina sallah kila kuma ta fake da wannan take turo kudin zubin adashin nan matsalar fake na ki ji ma wai ki yanke sallar ne kiya dawo ki ci gaba ko ko dai karshen cikin mata miskol bakwai bata dauka ba yanzu ga shi Allah ya kama ta za ta subuce bata fa san wake kira ba amma zuciyarta za ta gaya mata Ba bata san me kira ba ta zai gaya mata wani. kun fahimce ko ba ka abin yake bane haka ne inda maza ne duk na san misalan da zan ba su shi yafi ma sauki tunda ni namiji ne ina fata mun fahimci wannan to amma in kika san siratal ladina an'amta alaihi ita din banza daga nan zan roki Allah kuma da kanta za ta kawo kuɗin? wallahi wallahi da kanta sai ta turo ko ban tura account ba sai ta duba ta ga ko ofe ne ta cire ziran farko da ta ga suna na sai dai ki ga alat <laughs> jama'a tunda Allah ya azurta annabi Musa a gidan Fir'auna ba wani mugun da dan arzikin ka na jikin shi ba zai baka ba ƙarya yake ku yadda ko kar ku yadda wannan gaskiya ne eh? haka abin yake haka yake ai ba faɗi na bane qur'ani ne duk ku duba gani ai qur'an Allah ne faɗa illa iyaka kila ni na kashi a cikin magana man ka duba ai qur'ani haka ya koyar da mu to irin wannan tawakkali shi ake so mu samu da dogaro ga Allah da jin Allah shine mai ina roƙo Allah ni da ku dukkan mu ya samu shiga aljanna ku zo mu je na 18 awwal sura rahma in mun kalli farkon suratul fatiha daga cikin fa'idoji yanzu mun gama 17 ko farkon suran Allah ya bude ta da rahama wa awsatuha hidaya in ka duba tsakiyanta ihdinas siratal mustaqim ne to wannan shari'a ne wa akhiruha ta kuma Allah ya ni'ima yace ni'ima zan mu a farko Allah ya bude da shine arrahmanir rahim Me rahama mai jin kai bayan ya yi bukansa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kaga wannan ga kanshi ne to gare mu fa arrahmanir rahim mai rahama ne mai jin kai ausatwa a tsakiyanta kuma ya faɗi shi ke shirye da wada ya ce mu ce ihdinas siratal mustaqim wa akhiruha karshen suran kuma ni'ima dan ya ce siratal ladina an'amta alaihim wa habzil abdi raban da bawa yake samu kuwa minan ni'ima daga ni'ima ala qadri hazzihi min alhidayah dan Allah ku ga wannan fa'ida gwargwadan kasan da mutum ke samu na ni'iman nan da Allah ce zai mabayi to ala qadri hazzihi min al-hidayah zai same shi ne gwargwadon irin shiryan da yake da shi na musulunci iya imaninka da aikinka na kwarai iya shagalinka shine abin da yake ne duk wanda kaga Allah ya bashi wannan ni'iman an'amta alaihim din to zai samu yawan ni'iman ne gwargwadon irin shiryan da aka bashi na sunna da imani da tauhidi da tsayuwa akan gaskiya a nan gidan duniya in kana so ka gani ima, to wallahi ka bi Allah za ka ga ƙofofin ni'ima kai daga cikin ni'imar Allah ko ko ya sa bawa a cikin jarabawa sai ya ba shi ƙarfin imanin da zai riƙe jarabawan ko kuma ya kawo wanda zai sanadiyar maganin jarabawan ta kauci kun gane abin da nake nufi to haka Allah yake yi wannan ma ni'ima ce yanzu ki kalli misali guda ɗaya ba ɗaya kike ba ke da kina da wadda ki roƙi ko bashi ne a wurinta ta baki ki je asibiti ko ki je asibitin a rubuta za ki kawo kuɗin wata na nan wallahi ta fi shekara uku da irin jinyar da kike fama ba kuɗin zuwa asibitin ba kuɗin shan magani kai bari ku ji bashi kun ga bashi dai a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam ko sallah baya yi ma wanda ya mutu ana bin shi bashi a farkon musulunci haka abin yake to amma ko kun san cewa a yau idan ma kana da wanda zaka nemi bashi ya baka kai dan gata ne ko ba ku yarda da ni ba haka abin yake wai ka samu wanda ya ka shiga matsi zai taimaka maka asirin ka bai toni ba ya baka rance ka zo ka biya shi daga baya a kai kam wallahi dan gata ne kai saboda da yawan mutane ba su da wannan ni'ima na'am alhamdulillah na lokaci koko na godiya sosai duka to hadari ne sosai to ku yi hakuri mu je can gaban mu karishe wannan da sauri ku yi hakuri a gurguje sai malaci a na gama nan ko wa haddu wa haddu ai kaga ya ya ya tusa min lisan wa hadduhu minha ala qadri haddihi min ar-rahma sannan gwargwadan kasan da mutum ke samu na ni'iman nan gwargwadan asalin wato kasan da yake da shi na rahamar Allah fa'ada al'amru kulluhu ila ni'imatihi Don haka sai al'amarin gaba ɗaya koma zuwa ga ni'imar Allah wa rahmatihi da rahamarsa wa ni'matu rahma da ni'ima ko da rahama min lawazim rububiyyatihi suna daga cikin abubuwan da suke luzumtan allantakansa cewan ne Allah ne mai yin shi shi ne mai rahama ne mai jin kai inda ba ne ubangijin ba to da ba zai zamto shine mai rahama da jin kai ɗin ba an fahimci abin da yake nufi fala ya kunu illa rahiman Don haka 'yan uwa Allah bai taba kasancewa ba face mai rahama ne shi mun'iman kuma mai ni'imta bayi wa zalika wannan kuma yana daga cikin min mujibati iyatihi cancantar da allantakansa wannan yana daga cikin abin da yasa Allah ya zama shine Allah ko zama shine ubangiji kuma ba wanda ya isa ya zama kaman shi fa huwa ilahul haq domin shine abin bauta na gaskiya wa in jahadahu aljahidun aljahiduna ko ko da ko masu jayayya sun yi jayayya akan allantakan Allah to ba su isa ba wa adala bihi almushrikun kuma ko da mushrikai sun karkace gabarin addinin Allah na gaskiya faman haƙaƙabi, bi fatiha dan haka ku sani yan uwa duk wanda ya tabbatar da ma'anan abinda suratul fatiha ta ƙunsa. ilman wa ma'rifatan yana mai sani da gamsuwa da abin da ta kunsa a ilmance wa amalan wa halan kuma a aikace da kowane yanayi ya zamto ka yadda da abin da suratul fatiha take koyarwa faqad faza to wannan kowane ne shi mace ko namiji ya rabauta min kamalihi bi aufari nasib daga cikin abin da yake na kamala da kuma mafi cikar rabo a wurin Allah subhanahu wata'ala sarat ubudiyyatihi kuma haka nan, bautarsa ga Allah zai wayi gari ubudiyatal khassa bauta ce ke bantacciya alladhina irtafa'at darajatuhum irin bautan da take daga darajan waɗanda suka yi ta anil awamin muta'abbidin daga asalin gama garin masu bautan Allah Don ne tabbatar da wannan ya zama bawa mumini na gaske akwai hadari da mu takaita anan insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya sai mana na so magana a takaice game da ashirin zulhijja amma dai ba zai mu ce komai ba illa iyaka abin da muke so kawai a rike da yi wanda ga yau duk wanda ke da nufin layya zai kame daga mai aski na gashi da kuma yanke da abin da yake kumba ne shi kamar yadda ya tabbata hadisi kar a buru din masu kishiyantan wannan saboda mazhaba ko kaza hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mu ikon kamantawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh